amma lokacin sala na la'asar anan ya juya na gani dab da wannan lokaci ne lokacin sallar la'asar anan kenan to mun yi sallah mun gama za mu zo da zance da ke faruwa <laughs> which uh, swabani na addinin musulunci ko kuma saɓani na bambancin ra'ayi laifi ne ko a ba laifi ba ne saboda kowa ya ga ababen da ke faruwa mun so mu yi shiru saboda waina baba ba shi ba ne muhim akwai ababen da yake da muhim akan dai zancen da ya faru wanda kuke ganin zance na uh, Khalid da ya faru to akwai zancen da ya tashi akan ah, eh, Sheikh junaidu abubakar bauchi da kuma sa'annan bayan haka irin wannan abu da same thing ya faru a gidan ah, izala bi mana eh, malam murtala sokoto da kuma dr sani rijiyar lemu eh, malam murtala sokoto da kuma dr sani rijiyar lemo wannan abu ya faru amma muna cikin watan ramadana ya kamata ko mai mutum kake yi kana yi kana la'akari kana yi kana la'akari da ababen da ke faruwa wata ne watan ibada da ya kamata ya karfi musulmi duka dai duk wata ba za ka ce a ah, ka zabi ga watan kawai da za ka yi ibada ba ga watan ba za ka yi ibada ba musulmi wannan hamsin salawatin na wajibi ne ga dukkan musulmi ah, sa'an nan kuma ah, jama'a ko ayyukan kan live kare wani mana wannan program which is very important abinda za mu zo mu digest a nan ne kan zantuttuka da ke faruwa wasu wai sheikh junaidu ya yi wa prof ibrahim ah, makari maulana sheikh ibrahim makari ya yi masa raddi wasu wai kaza jama'a wuta abu kuna tsoron allah ah, ana tsoron allah a ciki to shin ah, malam murtala sokoto shi ma ya yi wa dr sani rijiyar lemu raddi ne ko dai a'a abin da ba mu gane ba a nan eh, zantuttuka da ke faruwa kowa da hankalinsa kuma kowa da abin da yake doka zance ne da ya faru akan eh, ya sunan shi nan wanda ya kawo zance da ake tattaunawa shine eh, malam nura khalid zancensa da ya tashi da kowa yake saka baki a ciki which abu ne da in ba duba kyau ba ba duba da kyau ba zai iya kawo dan wani tangada jama'a ko akwai ko na baban da nake set ne a nan ban gama set shi ba sannan zukman zukman sannan muka hau kowa ke kan layi kokari ya share mana wannan program yau za ku ga duk audio sun da video sun duka za mu sake muku a nan ah, kowa ya san ana akwai wani zancen da ke faru ni abin shewan dariya ni na kallon wanda ta dariya ne ah, an ce wai malluman tijjaniya ko mai shahannansu suka yi suna bayan su ne ba su yi ah, shahannansu ba su laifi <laughs> shi kuma ya ba ni mamaki to wanda aka ce wai shahannansu ba su laifi shi yau kuma aka ce wai shek junaidu ya yi wa prof ah, ibrahim bakar ah wato ashe ana ma juna ashe <laughs> shi ne wannan magana ba haka wani kenan in dai an yadda cewa shayanan ɗarika ba su a kuskure shayanan ɗarika ba su a kuskure to ta yaya shek junaidu abubakar bauchi zai ga kuskuren zai ga kurakuren prof ibrahim makari ta yaya za ga haka wasu ababa ya kamata ana la'akari eh ana la'akari a ciki insha Allah to yanzu na gama setting ɗin duk abin da nake so na gama alhamdulillah na gama duk abin da nake son yi <laughs> jama'a akwai wani tuka. akwai wani tuka jama'a wala in ba ya zama dole ba ba abin a sa wa hankali ma ana yi baki to jama'a zancen da ya faru akan zance na interface abin da ya faru interfaith abin da ya faru wanda shi uh, Nur Khalid ya zo a kwanaki kowane malami ya zo ya gwada gwargwadon nasa gwargwadon hankalinsa gwargwadon abin da shi ma yake gani a haka bai da ban mamaki an samu cikin mallumman ɗariku cikin malluman ɗarika mun samu maulana eh, prof ibrahim makari ya zo ya nuna cewa no shi ya barratta kuma in ka gama maganganunsa ya kawo hujjojinsa ya barratta da wannan hujjojin da shak nur khalid ya kawo ni batijani ne farko kamin ma prof ibrahim ibrahim makari ya fito ni na zo na bayan prof eh, dr eh, shak nur khalid haka aka samu cikin ɗarika ga malam junaidu abubakar bauchi ya nuna a'a shi ma yana bayan malam nura khalid wannan sabanin ra'ayi ne to haka a izala an samu eh, dr sani rijiyar lebu ya nuna shi ma ya barrata wato bi mana ra'ayinsa da na prof ibrahim makari zai zama ɗaya kenan ya nuna ra'ayinsa ba shi tare da eh, malam nura khalid ya nuna haka ko ba haka ba eh, sa'an nan kuma bayan haka shi aka samu malam murtala jama'a kuna gani na da kyau ko babu gari na da kyau in kuna gani na da kyau da Allah ku zana mini yes yin biya alright in kuna gani na da kyau da Allah ku zana mini yes shi kuma aka samu bayan haka aka sarin haka ga malamin izala ya sunan shi nan ah, malam murtala Sokoto ya nuna shi ma yana bayan ah, malam Nura Khalid amma jama'a come to think of it she wannan magana she ya dawo baya a ai malam kaga son an jan pipik wasu ababa ne amma kai da baka da hankali kamin gafara kai da hankalinka in nace baka da hankali ba na zagi ba kai kubin gafara hausa na kai da hankalinka bai tashi kwana ba bai farga ba bai je ya kai ba ka ce eh ashe haka ne amma a'a ba haka bane to yau insha Allah za mu bari ku gane ba haka bane wannan babbanci sabanin ra'ayi kowa na yi kowa na yi kowa ya san tsakanin misali zan kusa kusa nan kamar misali ku duba shak munir adam koza malam munir adam koza kowa ya san eh, kowa san malamin da adam koza abinda zai faɗa kamar prof faɗa almajirin prof ne amma ana iya kawo karatu ga maganar da malamin adam kozo ya fada amma akasarin haka prof ya fada kana gani eh, malamin adam kozo abin da ya fada daban yake da abin da prof ya fada ana iya a nan a zana ci to me yasa amma mu mun understand wannan sabani ra'ayi ne a nan muna tare da malam abbas sadauki so nawa malam abbas sadauki na zuwa yana karanto muna a cikin jawahirul ma'ani jawarul ma aka ce baka jawarul ma ne kowa san kamar a littafin shak ali arazimi ne wanda ma ba mu sani ba da yawa shi muna gani a aka ce jawarul ne to ba littafin eh, littafin shehu ahmad tijjani ne kowa yana ga a littafin shehu ahmad tijjani ne to littafin shehu ahmad tijjani shehu ahmad tijjani ba malami eh, eh, sunan shiga shehu ibrahim yana cewa shi alimajirin shehu tijjani ne to amma wannan jawarar ma'ani a nan an zo an karanto muna ga gyare-gyaren da shehu ibrahim <laughs> shehu ibrahim ya yi sa amma ka duba nan a ce shehu ibrahim ya yi wa wannan littafi gyare-gyare kowa ya fahimci nan mun yi wannan ba ko ba ne ba ma shehu tijjani buhari ya zo yau ne ba ba shugaban kasan ka ba ba shi ba buhari buhari buhari mai eh, hadisai na mazuwa Allah sallallahu alaihi wasallam a nan ana zuwa ce a ah, ai dan wannan hadisi ne wallahi ba mu da wannan sahihi ne wannan da'ifi ne buhari ma mun samu mallumma a yau ana yi masa gyara a ce wai ai mu buhari gyara a cikin hadisan shi wanda ake cewa wai kame ya karbi hadisi daya she yi alwala yayi nafila sannan ya karbi wannan hadisi shi ma wai ai mai gyara kaga kun sa baba muna kawo shi kaga kai baka tunanin abin da kai zaka kawo zaka kawo fada fitina sakankanin uba da ɗa sakankanin almajiri da malami sakankanin yan uwaye akwai wasu ababa da mutum zai iya kawo inda ya cancanci ya danganci abin da ya kamata a yi fine amma ko na abu kai da kanka kasan ka yi kai da kanka ka zauna cikin lungun dakin ka kai tunani kasan kasan karya kake kasan abin da kake fada ba haka bane wallahi kasan karya kake yi kamar mutum ne a zana ce maka wallahi wallahi kai wani kaza wallahi kai mutumin kirki ne kai mutumin kirki ne kai da kanka wallahi ka shiga dakin ka duba mudubin dakin ka ka sa abin da mutane ke faɗiwa ba haka bane ka san kuma ko wani sa'in da mutane sai a ah, wallahi wani kaza mugu mutum ne wallahi mutumin banza ne kai da kanka ka zauna cikin dakin ka duba madubi ka duba ka kasa kamar wallahi abin da mutane ke faɗa cewa kai mugu mutum ne ka san ƙarya suke yi ba haka bane shi yasa kaga kamusa wani personal interest a nan ana zuwa a zo a yi zance tsakanin izala da ta ɗarika it's normal wannan normal ne normal ne to amma a nan an zo kuma malaba sarauki ya zo karanto muna ba ma shehu ibrahim ba ya zo ya karanto muna nuna muna cewa shek sharif saleh eh, sunan shinga shek sharif saleh Maulana Sheikh Salah shi ma ya zo ya yi gyara cikin eh, Jawahirul Ma'ani. It is accepted Islam no one is perfect. amma ku duba abin da ya faru mu fara zan fara bi da ku ɗaya bayan ɗaya wala Allah za ka fahimta akwai dr sani rijali musiya akwai na eh, prof ibrahim makarisi akwai na malam jinadu amma kamin haka akwai kuma wanda kuma ya zo magana akasarin na eh, dr sani rijali amma kaga abin nan in baka zauna ka baka hankalinka bai zo kusa ba it's logic wallahi shi kaga an rubi hankalinka ya shiga an ruda hankalinka amma ku duba ku barin danna muku abin da ya faru kowa ya sa abin da ya faru amma dan kaɗan ciki ah, abin da shi malam nur khalid yake faɗa kuji yi bayani a kan shi saboda mutane su shiga hayyacinsu an kwashi 'ya'yan mutane a cibo kuma waɗanda suka kwashe su sun kafa tutar la ilaha illallahu a bayansu suka ce suna wakiltar musulunci ne a wannan aikin sai fushin ɗiban wannan 'ya'ya sai ya sa aka haifar da wata ƙungiya da ake kiranta bbg ina jin haka ƙungiyar take ko bring back our girls suna taro a unity fountain wata rana sai suka shirya gagarumin taro suka ce suna gayyatan suna son su gayyaci babban limamin kirista da wani babban limamin musulunci mu zo a ranar ana so taron ya zama na duniya ne 'yan jaridun duniya su zo amma ana so duk wanda ya zo taron nan lokacin da 'yan jarida za su zo ya daga lamba daga cikin lambobin yaran da suke hannun 'yan ta'adda lamba da sunan yaran in ka ɗauki lamba 10 misali in yaran da wannan lamba take wakilta sunan shi jacob ko kuma sunanta rauda shikenan kana rike ne da kaman kana cewa a sako maka rauda ina fata ana fahimta kowa ya rike kwali aka zo aka kawo min takarda akan wannan yanzu a ganinka idan da zan ce ba zan je ba ba ruwan musulunci da irin wannan harkar wane sako zan aika ma waɗannan mutane ai ya wuce kiyayya ina farin ciki da kwasan 'ya'yan matan chibok kila ma muna goyon bayan su, kila ma hakan da kamar yadda 'yan boko haram suka ce addini ne ya kawo yasa suke yin haka to ni ma na yi imani haka addinin namu yake da aka bana regretting shiga irin waɗannan tarurrukan duk taron da ka ganni a cikin waɗanda ba musulmai to duk lokacin da wani ya ce a daina zubar da jini to sai kun ɓata shi jama'a kun ji wannan malam nura khalid kenan shi ma tunanin shi kenan shi ma hankalin shi kenan which is acceptable kuma wanda zai zo ya faɗi magana aksarin haka is acceptable to kowa ya fito ya zo ya nashi ina gani mun fito ina gani muna cikin an farko ni ba ruwa na cewa kaman a wallahi in dai abin da malami izala yayi da nake gani a ana so a tauye hakkinsa a cewa a ga abin da yake nufi ko ba haka bane ko kuma a malami yayi abu yana ganin a ba haka bane wallahi kana ganin wasu ɗan ɗari kuma sun tashi ina ba su mamaki ina ga kaman no no no ya kamata a ba shi hakkinsa ya kamata ba shi sai no this is his right in za ka yi abu ka kai abu domin wai mutane na kallon ka wai domin a ah, mutane an ce kaza wallahi ka bar kowa abin da zai faɗa haka ga na malami ga kuma na malamin tijjaniya jama'a kuma wani abu ya taba faruwa a nan malam junaidu malam nasiru musa malam abul fatai ai mallumin mu ne na likita tijjaniya amma she ni ina ganin kamar a'a wannan abu kumin gafara wannan abu she ni to ina ganin cewa kamar a'a su suna karantowa su suna faɗi ne domin 'A'a wannan bawan Allah ya taka tijjaniya to amma shi ba na duba cewa kamar a'a ka a mai da shi batun tijjaniya da izala amma ainihin mazo na faɗi aksarin haka wallahi wayannan malluma ba su yi hushi da riba har dariya ma su ke shi su kira a sarki zaki ah wallahi ga malami ka kaza ka suna muna siya da shi muna dariya da shi they understand it sun understand bambancin ra'ayi wannan bambancin ra'ayi ne mutum duka mai hankali ya kamata ka understand bambancin ra'ayi to amma akwai zantutukan da ke yawo which da ya kamata in play muku da malam junaidu ya yi shi aka gusura wurin ba je an ɗauka duka ba shi prof ibrahim makari ya yi akasari irin wannan zance shi aka ganin cewa kamar a ah, malam junaidu ya yi wa prof ibrahim makari in dai hankalinka bai je fast ba an rude ka da haka which bari in play muku wannan sannan in komo da ku baya with, with, with, with, that, full video kun understand where it lies to in dai za a ɗauke shi haka to za a ɗauke shi cewa dr ah, malam murtala ya yi wa dr sani rijiyar lemu raddi ne malam murtala domin shi ma ya irin haka shin hankalinsa ni na malam wala malam murtala yana one of the malamai da nake respect din su kaga kake zama malami ka dangare kaka zama mutum ka dangare masoraci da ko mutane ke fada eh kai dai haka eh ka zama malami zaki ka saya kan what you believe on what abin da ka sani right na your right is your right abin da ka sani kenan yau ka duba malam nura khalid abin da ya faɗa prof ibrahim makari ya go against him yana yana yana cewa no bai da haka ba shin kana gani wannan abu zai kawo sabani tsakanin malam nura khalid tsakanin shi da prof ibrahim makari hell no bai taba bai taba taba kuwa kana in sun ga musu ne sun su fa akwai saba ba mutane ana yi i think kuma mu sai kawo abin da ya zama hujja da muke kawowa nan abin da nake faɗa cewa kamar ah, yau ka duba ah, eh, eh, shek junaidu ya faɗa shi aka hada da na prof ibrahim makari kai ka mani malam junaidu yana yi wa prof ibrahim makari amma in baka ji duka ba zan sa muku zan sa muku wannan kuma sa muku na ah, malam junaidu ku ga cewa kamar malam junaidu yana magana ne kan bangaren shi malam junaidu kana gani shi what is interesting kalmar yana yi wa izala raddi ne which abin da nake gani kamar da ya kamata a tackle on wannan interface shi ya kamata a maimaita hankali a kai amma malam jino da shi ba kawo mun zan to sa ya kawo tutu amma based on yana yi wa prof ibrahim makariya to ni kuma ban taba sanin cewa prof ibrahim makariya shi zama malamin izala i don't know in dai this abinda malam junaidu ya yi faɗa aka hada da magana daidai da prof ya wai biri ya kama mutum in dai daidai ne kuma haka ne in dai ka'ida da haka uh, to yau shi tambayar mu ne yaushe prof ibrahim makariya zama malamin izala yaushe amma ku ji abin da malam junaidu ya faɗa idan dai har da abu uslubi na tsanantawa na ji ma wani wani wani wani wani wani wanda bai san yadda aka fuskanta ba gabotari yana maganan wai matsala ne na alwala'u wal me ya haɗa wannan da alwala'u wal kai ka san me ake nufi da alwala'u wal idan ka san me ake nufi da alwala wal bara me za ka kawo in da ai ma in da ai ma alwala wal bara'un ga wane ne shugaban da da a samu wala'in a gurin wanda za a tabbatar mishi da wala'i waye shugaban musulmin <laughs> it doesn't make sense malam junaidu ya ce wa prof ibrahim bakari gabo dari wanda bai sami da ake ciki ba sakani da allah da annabi shi ba su suka doke shi wani serious ah ana ta yawo wasu ba shi suna turo mini shi da kai kamar eh people eh, wani ma yana tambaya sarki zaki me ke faruwa da eh, eh wani ma wallahi ba tijani ne dai abinda ma bai ban tausayi kenan me ke faruwa ne tsakanin mallum'in mu eh, Sheikh Junaidu da kuma Prof Makari haba na hankalinka Malam Junaidu ya kira Prof it doesn't make sense akwai zawa ba ba shi ku ba shi ku bar mu fito mu muna magana ba ba mutum da zai bi ka da shari wallahi ko ina shari yake shi ya bi ka da shi shi bai damuwa bai auna ko ya ya bi it doesn't make sense waya na auna irin waya gaba ba ko me it doesn't make sense ka duba kuma mazancin da prof yayi kaga daidai ne amma da yake an yanke ne yau za mu shigo ta suran yan asabul kafi wana yanke an yanke <laughs> wanga an yanke bidiyo duka za a yi ne <laughs> wanga an yanke bidiyo duka za a yi ne in ji yan asabul kafi da yau mun shigo mun shigo bangaren su amma ka duba maganar da malam eh, prof yayi tete ne da kuma maganar da eh, malam Junaidu yayi amma an hankalin ka bai je nisa ba za ka ga haka wanga duka ba mu fara ba ina kawo comedy ne ku gane mas'ala ku ji wannan wanda take tattare da wannan masalan na interfaith ita ce nace masalan alwala wal bara matsalan alwala wal bara alwala shine waton wa zaka jibinta kaga alladina yattakhiduna kafirina awliya awliya majibinta wa zaka dauka amini zaka aminci da shi waye kuma zaka barranta da shi jama'a kun ji ko malam junaidu ya yi batun alwala walbara sa'annan kuma prof ya yi magana akan alwala walbara ok good to amma in ka ga zancen da malam junaidu ya yi bai tsawo kamar lokacin da shi malam nura khalid ya yi to yanzu ku ji hankalin kowa kaga inda malam junaidu yake fuskanta kaga inda prof ibrahim makari yake fuskanta prof ibrahim makari shi yana address eh, ya suna shiga issue nan personally ne personally kanin ka hankalin ka ba yana address issue nan personally da zuwa malam nur khalid janyo hankali dr saniri jelimu yana address issue nan personally ne ga eh, ya shinga shiga eh, malam nur khalid to malam junaidu yana address issue shi ba personally to eh, ya suna shi nan eh, ya suna shi na eh, malam nuna khalid bane a ah, malam junaidu yana address issues shi to ɗan izala ne wai a wurin shi waɗanda suka juya wa malam nuna khalid baya wannan magana da malam junaidu ba mun firan shi ba balle ba mun ba magana shi ba balle ma ni on amma kai da kake da hankali in kana jin wazi zaka jin wazi kana jin wazi domin ka fahimta kana jin magana mutum wai da magana mutum kake gane shi ko wane ne da magana mutum kake gane shi ko wane ne haka shi kuma malam mansur sokoto shi ba yana address issue shi to mutanen da yan izalin mutanen da suke suka barratta da malam nura khalid amma ba personally to malam nura khalid ba yasa magana yanzu mutum ka understand amma mu ji lokacin da ma shi eh, wannan yayi magana malam nura khalid ya magana ku ji magana da prof ya zo ya yi ya malam eh, prof ya go against him which prof ya kawo hujjojin shi which hujjojin eh, prof is acceptable is for you to take it or to leave it amma mu amma amma ainihin wanda suka zo da fikiran interfaith dialogue ainihin yanda aka assasa ta gaskiya ne an aksasa ta ne ta yanda za a yi kokari a mai da addinai a ɗaya gaskiya ne a shekara ta 1932 su wani shahararren malamin mustashrik watan orientalist wanda ake ce ma Leos Masignon Leos Masignon Niels non yana da yawan rubuce-rubuce a cikin abin da ya shafi falsafan musulunci musamman sufanci. To kuma dama kamar yadda muka sani mafi yawan a mustashrikun ko da dama daga cikinsu 'yan leƙen asiri. To Niels Masignon ya zauna a garin Alkahira kuma hukumar faransa shi sun yi kokari da shi karkashin hukuman faransa su assasa wata kungiya wanda shi ne farkon farkon itlaƙin mustala ɗin hiwarul adiyan wata interface dialogue a tarihi sun yi kokari su assasa wata kungiya da sunan jam'iyyatu sadaqati bainal adiyan wa jam'iyyan abuta tsakanin addinai ainihin manufansu ainihin manufansu shine ya za a yi Christianity da Islam da sauran addinai ma duk su zo su zama kaman abu ɗaya. Wanda yake turawan Birtaniya ma sun gwada haka ta hanyar mutanen Ahmadiyya, ta hanyar aƙidan Baha'iyya da ya za a yi a samar da wani addini wanda yake sunan musulunci ne amma yana karban dukkan masu addinai kuma duk ya ɗauke su abu ɗaya to amma dai wannan muna maganan ƙoƙarin turawan faranshi to jama'a kun ga hujjojin da prof ya kawo which abu kaɗan ne amma yana yana make sense prof ga illan da yake ganin abin da zai kawo ga kuma ci gaban abin ya onda kaga prof ya yi magana ne da kowa zai iya fahimta which she ya go against abinda Sheikh nura Khalid ya faɗa which is acceptable amma kuma mu ji shi ma magana Malam Junaidu ka san kuma inda Malam Junaidu shi ma yake fuskanta Malam Junaidu yana fuskanta ne ga izala da cewa akwai abinda da su ma suka gani suka juya wa Malam nura Khalid baya